لا تعلمون yace wala junaha alaikum fi ma arrabtum bihi min khutbati nisaa aw anantum fi anfusikum babu laifi a gare ku idan kuka yi jirwaye da kamar wanka a wajen neman auren mata ban manta ba sura tana magana ne akan hukunce-hukuncen mata wanda manya manyan hukunce-hukuncen mata yanzu a karatunmu na farko an yi magana shayarwa aya ta biyu da muka a karatunmu na jiya ta magana idan mutuwa ta kawo ta yau kuma allah subhanahu wata ala sai ya buɗo shafin matan da aka sake su ko kuma aka mutu aka bar idan aka saki mace sai na gaba ɗaya ta rabu da mijinta ke uku ko an yi kul'i ko an raba su ko da wasu ilimi na shari'a ko kuma mutum ya mutu ya bata to masu nema za su rubuta a kanta kowa da manufarsa to Allah ubangiji sai ya sa wa abin kariya da kiyaye alfarman mutum da kiyaye alfarman mijinta wanda suka rabu da shi ko ya mutu ya bata shine da Allah ce babu laifi a gare ku ku manema idan kuka ji waye da kamar wanka wajen neman auren mace ka tana cikin wannan yanayin na idda ake magana to ba za a zo kai tsaye a ce ana neman auren ta Allah bai halatta wannan ba an yi haka saboda alfarmar mijinta saboda alfarmar ah, ita kanta matar kare zaman to a buɗa ta an je gida ta fada a cikin wani irin yanayi ga shi ne za ta yi aure amma lokacin auren aiki ba za a jira wannan haƙƙin wancan mijin ne zama to an ɗauke lokacin an gama da yanayin sa ko kuma shi mijin shi kadai ne a aika ba shi dama da ya tsara da ita ya zo ya kuce da ita su nemi auren da ta ban nema har da araba to shi an halatta masa amma sauran mazaje to bai halatta su shigo kai tsaye su zo su nemi auren mace ba a wannan yanayin au asabintum fi anfusikum abin da aka halatta muku shine ku yi jirwaye da kamar wanka ko kuma kuma tsohon shi a kan da kamar wanka kuma dai da yin magana in ka mace da ke magana lokacin da fatima bin ta kai ainihin tara da mijinta manzo Allah sallama yana so ya yi wa Usama kuku kuma mutum fili ya ce mata Usama zai aure ki ko yana son ki ko makamancin wannan sai ce mata idan kin gama idda ki ki shawara ki zo mi shawara ana kina nemi shawara ta gama duk da ce mata ake auri usatu ibn zaid yin wannan kasuwa da mawakar kenan ko makamancin wannan sai ya ce haka lallai ina so zan yi aure Allah yi ya ba ni dama na dan lokaci suna magana da ma makociyarsa ce yar uwarsa ce wani abu ya haɗa su sai ya ga mutum mun magana au aknantum an anfusikum ko kuma kuma boye fitowa a koyi a shi fitowa a fadaɗin da wannan sifar abu ne wanda yake dan adam ba zai iya haƙuri ba ta ce alimallahu na hunna Allah ya san lallai za ku buƙace su za ku ambata musu cewa kuna buƙatar wurin su za ku ma fito fili ma ku yi auren nasu to Allah ubangiji ya san lalura Allah ya alimu khalaq wanda ya halitta ya sun da zuwa sa'ari masu yadda yake ko da haka Allah ya ce kalima Allah wa annakum tuquluna mun Allah ya san ne ta ku suna su ta ku ambace su ta ku yi magana su walakin la tuhayyidu amma ban halatta muku ban in ji Allah ku yi ainihin yi magana da su a sirrance ku ce musu ga abin da nake bukata kai na aure bai halatta kamar da muka rafa da kira alfarmar auren da ya gabata saboda kiyaye ita kanta imaninta in tana son wanda yake son auren nata ta ga ya fito fili da ƙarfinsa to ya za ta iya yi ba ta gama idda ba shi ta gama idda ko makamcin wani, ko kuma a abin da yake a yi abin da yake ba daidai wani sabo Allah ubangiji sai ce kar ku sake ku yi alkawari da su a sirrance ku ce lokaci kaza zan aure ki eh ina son ki eh kina so eh ni ma ina son ka irin wannan Allah ubangiji ya hana ballantana ma a kai kuwa idan hunna sirran ku yi alkawari da su a ɓoye ce ka ai yaushe za ki zama inda ki lokaci ka za ne to shi kenan lokacin ne kurin za a zo za a kaza kaza Allah ubangiji bai da wannan illa an taqulu qawlan ma'rufan idan in za ku faɗi magana wadda take sananniya magana ingantacciya magana ta mutunci kuma wacce muka gabatar sai eh, lallai kan mutum ya samu masu kirki ai zai ji daɗi a ce ya yi aure kuwa lokaci Allah kan da ta makamancin wannan kuma in kin gama iddaki ki zo mu tattauna ya kamata mu ɗan shawarwari ko makamancin wannan kolan ma'arufa ne amma zan aure ki ko ina son zan aure ki ko abin da ya fito fili daga an yi wannan to za a shiga cikin saɓanin shari'a za a ba da ƙoba sai abin da ke ba daidai ba za a zuga shi kuma da abin da ke ba daidai ba wala da ajin logo da tun mai kare Allah ya ce kar ku yanke shawarar ɗaura aure tana cikin idda ka ta biyo da kitabu ajala duk wannan abubuwan da gaya muku an faɗa muku ne a kan shimfiɗar aure yadda za a yi kafin amma in shi da auren Allah da ta fara kuskura a yi shi har sai lokacinsa ya yi lokacin ta bu ajala sai lokacin da aka rubuta na iddata in idan mutuwa ne a wata hudu da kwana goma kuma da aka ta gaba ta faɗa idan kuma idan ce ta al'ada guda uku ko ta wata uku idan ba irin wannan bace ba ko makamancin wannan saboda haka sai lokaci ya yi tsaf an gama sannan sai a tabbatar a yanke shawara kullar aure idan aka kura aka yi aure a lokacin da ake cikin idda to yanayin ya zama zo kusan yanayi uku idan auren kurin aka kulla cikin idda ba a yi jima'i ba to za a faskai wannan aura za a ɓata wannan aura in an ce an yi faskai ma'ana ba saki ba ne an ɓata shi ya yi mabba ba a yi shi ba ana da wani haƙƙi tsakanin su wasu malamai kaɗan suka ce daga nan ma ya haramta su yi aure har abada kawai sun yi aure a cikin idda amma da yawa su malamai ba su faɗa haka ba yanayi na biyu an yi auren a cikin idda kuma ainihin aka sadu a cikin idda wannan shi ne maganin nan shahararriyar imam na malik ya kyautar da sai ma'amur bin fasaf da jala'a cewa za a rawar hannun kuma an su ɗaya ya rage a cikin a duniya da zamanin shi ba ainihin aure tsakanin su ba amma shi ma mafi yawancin malamai sun taba kan cewa za a fata a kuma za a ladabtar da su sauran abubuwa amma dai in aka gama idda da sauransu za a iya dawowa a ci gaba da kulla sabon aure ya halitta amma da babban laifi mummuna yanayi na uku shine a ɗaura auren a cikin iddar amma ba a sadu ba sai bayan an gama idda wannan saki wannan malamai dama sun ce za a raba su da saki daya ba su ma'ana auren su a wajen wannan malaman da yawa ya inganta ke amma dai za a raba tsakanin su ya zama duki ɗaya za su za su gwada su na biyu a kirki na uku to shi ne Allah ubangiji ya haramta ya zama to an ɗaura aure a wannan yanayi a ta lokacin da aje lahu har sai lokacin ɗaurin auren ya yi ta gama iddata ta magana ta da yake kenan ta a gaba abin da za wannan yanayi ne da ake yawan fada cikin kurakure a ciki za ka ɗauka kamar an shige wannan zamanin ne Wani shirma amma da ko kauyuka ne ni da an fatowi a kan irin wannan dan tsokin nan da ta shekara ɗaya ba wata mace ta yi aure ta kuma ta yi kuma tana cikin idda aka yi kawai aure wannan kazantar ko wasu matan suna son zuciya ne suna yin auren kamar na neman kuɗi yi a nan kashe shi tafi wani wajen su je su ƙara yi su ƙara samun kuɗi su ƙara yin gaba saboda haka bincike a aure kuma dole a bincika daga ina mace take me ya kuma da gidanta waye ne gidanta ya aka suka rabu da sauransu in dai ba sabon aure bane ba dole ne a na binciken shi ma za a kuna binciken da ake amma dai wanda za ki tsorawa za a kan wani ta taɓa yin wani ainihin aure yana da muhimmanci a bincika sosai alamu sani inna Allah alamu ma fi anfusikum cewa ubangiji Allah ya san abin da ya cike na yi kanku tahzaruhu kiyaye shi nan alana na kunne ne ka zo da zummar a zahiri za ta yi aure amma a cikin ranka Allah ya san me a cikin ranka ya dai mace ne ko take ta san aure ba zawara wata aka mutu aka bari da yawa tana zamantowa wato ainihin lukuma tahiran da larabawa loma ce mai saukin haɗewa wajen mutane da suke marasa imani marasa tarbiyya sun san gama shiga san aure ta san namiji to cikin sauƙi suna ganin za su iya ainihin huta ta shige ta su abin da yake na ba daidai ba da siffar neman aure amma ba shi ne a zuciyarsu ba dole ne sai wanda yi sun ido dole ne sai an da tsarba dole sai an ja kuɗi cikin aya da ta gabata a cikin a ce da Allah wani ya cewa kai rabu da alƙala na alaikum fi ma fa'alna fi anfusihim kowanne yayi aikin ku ne ku kalli me yake gudana in suka ba alheri shi kenan sai shi abin da gidan kai ya shi to nan ma akwai maganar wuri gaskiya kuma ne da yawa da suke zuwa an aure ba duniyar aure da niyyar fasadi da niyyar zina da niyyar fadi a yan mutane da sauransu to ko irin wannan zanen Allah ke magana cikin sun zuciyarsu su. ba za ku kiyaye shi in har ku da shi a wannan yanayin to ba za ku ji da daɗi ba wa'alamu kuma ku sani an Allah ghafurun halim cewa Allah mai yawan gafara ne yana yafe abubuwa da yawa da kuke na ba daidai ba saboda haka ita ka tsantsan ku kyautata idan Allah ta ce wa daga wata muku halimun Allah ne kauda kai ne mai haƙuri mai jure wa kurakuran ainihin halittarsa ina ba don haka ba da zai zai hada naku naku ya magani ilahi muku Allah ba wadda zai iya magani zai iya tambar nan mutum ɗaya Allah zai halaka gari zai halaka duniya amma da afuwa da rahamarsa sai jinkirta mu laifi ne shi tura masa wasu kafa har lokacin da zai samu mara tuba da samu ya gyara da samu ya dama kusa Allah wani da zama ta masa da ya yaje masa amma idan mutum da haka ba to Allah zai shi ne da tsari mai tsananin uba ne a lokaci guda kuma yake da wannan yawan gafara da kuma yawan haƙuri da kawai da kai gabar da zai masu laifi wannan aya ita ce a ta ɗari biyu da da biyar amma dama a zarafin na gaya gabata muna karanta karatun tafsirin imam sa'ad ibn ta'ala Muna na tun har mata farko ta ɗari biyu da talatin da uku inda ah, muka zo gabar da ya jawo faɗin Allah ta'ala wala maulu fadin Allah mulkin lahu cewa uba shi ne aka yi masa haihuwa wannan ya nuna cewa ɗa na ubanta domin shi aka ba wa ɗa Allah wani da ta shi jingina mauludin lahu bi wani annabi min kasar ya ce kuma ai ta sani uba shi ne ya ɗauki ɗauniyar ɗan tun kafin zo duniya shi ya sa, shi ya ta shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza har aka haifi shi da sauransu to saboda haka shi da Allah ya ƙara nasantawa cewa wanda yake ɗansa ne da dole shi ne ɗauki nauyin hunna wa ke hunna ya ci da su ya sha da su ya ci ta da su dole da ita mai shayarwar cikin lokacin ana biyan ta ne in kuma dama biyan da ke da shi malamin tattara kaga kenan dama shi ne kula da wannan abubuwan nata sai kawo wata matsala nan ya ce ya halatta uba ya ɗauki dukiyar ɗansa saboda amma bai halatta uwa ta ɗauka ba to shi ne mahallu shahin da muka a kan tajiya akwai wata fatawa da ainihin malami kuma da misali da najji ya yi kan irin wannan matsalar duk da duk da fatoyin malami ne shi ma da kuma sa wani mai fatawa ne masa fatawa kan irin wannan ya ce babana yana kotu yana yanko hadisin maza a sulama da yake cewa an tawa ku da abika kai da dukiya ka na baban ka saboda haka sai ce mun to duk abin da yake nawa zai iya daukan abin da yake so a ciki ko mun bukata abin nan da nake yi kuma ya ce ai wajibi ne iyaye ɗaya asiri da iyaye iyayen to ya gaskiyar da magana ta kun jida malamin sai ce hadisin yadda yake cike ce hadisin zabi na abdullahi ne allah ka raja a gare shi shi da barbarsa wani mutum ya biya samun zuwa su sami ya rasu Allah ina da dukiya ina da ɗaya amma ni ko mahaifina sai ya zo yana so ya mamaye dukiya ta ko shi abu ne da zai fasa a cikin dukiya ana so ce masa ai da kai da dukiyarka na ka da kai da kaya ake ta mulaka wuya ne to da kai da baban da kai da ta ka duk malakar ubanka ne an da wani da da kai da dukiyar na ubanka ko na mahaifinka ba zai yi ba kuma hadisi ne ga cikin sun ahmad sannan ahmad ya rubuta daga ibn sa'id daga baban da kakansa amr ibn al-salam yace a da arabiyu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani balarban kawai ya zo wa mazan alasar alaihi wasallam sai ce babana yana so ya mamaye dukiyata sai annabi ce masa anta wa maluka an anta a abika wannan kuma ce liwali liwalidika da kai da dukiyar nan ba ruwan kai inna abu yaba ma a ne, min tasbihu mafi daɗin abin da za ku ci a duniya shi ne abin da yake aikin hannunku ne gugumin goshinku ne wa inna amwala auladukum min kasbikum hakika dukiyar ƴaƴayenku shi ma gumin ku ne domin shi ɗan kansa wato anan jikin goshinku ne annabi ce fakuluhu hani'an sa ku ci shi cikin daɗin rai ana hadisin imam eh, ibn hajar ya inganta shi da shawari da da sauran hadisi saboda haka wannan kalmar ta cewa da kai da babanka da kai ka da babanka ne shine shi ubangiji fasara a matsayin cewa eh, ainihin mallaka ne to shine malafar ta so abu na ɗaya dai an tawa maluka li wannan lamun din ba ta mallaka ba ce ba ta halattawa ce ibn al ya fassara ta ce duk wanda ya ce wannan lamun din ta mallaka ce shi ma ya kuskure ya dauko ta magana Imam Shafi'i rahimahullah da sauran malamai ke cewa me yasa Allah ubangiji ya sa uba ta zama ɗaya daga cikin magadan ɗansa inda dai idan mutum ya mutu dukiyarsa to uba shi ma gado zai wasu lokutan ma sai wani magaji idan da akwai ɗan wannan mamacin sai ya fi wannan uba, ainihin samun dukiya akwai lokutan da ainihin uba yake zaman cewa saura ake ba shi a cikin dukiya ta mamaci tun da ba haka ne shi ma zai gado ya ce ka ɗaya da cikin magajin da zaka don ba mallakin sa da cewa ana nufin da kai da ka halaliya ne ga ma'aikata. ba mallaka ake nufi zai mallake shi da shi ba wannan ya sa ainihin alamai suke cewa idan yana da ke kuma gana da shi muhammad ya tsari da filmi da shi shi shekh munajji da yawa ya ce wani hadisin yana nufin idan mutum yana da dukiyar to babansa yana da iko ya amfani da wannan dukiyar tasa ya yi mudin a cikin dukiyar tasa ya ɗauki abin da yake so amma da shari'a. da shari'a sharaɗan nan shari'a ta gilla ya rufe abuwa ne daban-daban wanda zai cewa nan ba wai kai tsaye yadda ya gira mai ba amma dai yana da haƙƙi da yawa a ciki na farko kada ya zama to ya cuci wannan ɗan kada ya zama to zai cuci da wannan ɗan nasa domin kore cuta a mutunci ka'ida ce sananniya labarar wa labarar Allah ya san cutarwa bai halatta a cutar da kowa ba Allah ya haramta zalunci ne a gudun ala nafsi ta zama na kuma haram yau da ku zalunci a ciki abincinsa ne eh, abin amfaninsa ne na larurar rayuwarsa wannan dama ba a magana a kansa sharaɗi na biyu kada ya zamanto buƙatar ɗan ta ta'allaka da wannan ainihin abu wancan na farko abin da ke na larura wannan kuma ma zuwa wani a bukata ce ayyananniya wata abinci ne muke magana ko ana sanyi wani abu da zai rabu shi ne mana ba da misali kuma bai mace shi zai ɗauka ya ba wani ko wani makamcin haka amma yanzu na ji ana magana sai na biyu ya zama to ba buƙata ayyananniya misali motar da yake tafiya da yake neman abinci da ita sai neman abinci da ita ba da mota amma da yake cin abinci ko da yake tafiya tafiya shi kuma arzikinsa da rayuwarsa ta allaka da kai take ko makamacin wannan ko kuma duk da zai sai wata mota sai wannan ko kuma ku yan gafe ta daga ya ɗauke ta sa ta a ɗakin sa shi ma ubangiji shi ma yana kuka ya ba shi wannan abu haka bukata ce wannan bai halatta yana cikin cutarwa da shari'a ta hana kada kuma abu na uku kada ya ɗauki wannan dukiyar ya miƙa ta da wani ɗan nasa wato zaman juya kyauta ne ma da ita kenan na ɗaya wannan zai kawo gaba tsakanin ƴaƴa abu kuma fifiko tsakanin ƴaƴa a ciki inda mazmun islama ya hana a fifita wani abu wani a cikin ƴaƴa amma idan yana bukata ne wannan ma'ana shi ɗaya yana bukata ɗaya kuma yana da bukata ga barin wannan ko wannan wani abu ne da yana da ainihin sharadinsa akwai inda ya wajen ma dole shi an kwafiya ce da wani wasa kamar yadda wata adar da da ne kusa to wannan sharaɗin guda uku su ne suke ba wa uba dama kada wato allurar kan ne kada ya zama to bukatar ta ce kada ya zama to wani abu nan da ke ɗauka ya kyauta da shi ta burza kuma kamar su wani wani sharaɗin muhimmanci da imam al-albani da kuma Allah ta'ala shi kuma ya ƙara wani sharaɗin guda uku da ne ke kawo su cikin fatawa islamiyya shi kuma na hudu shi ne ya zama to shi uban dan bukata zai shi kuma aka fi da hadisin da Aisha radiyallahu anha da hakim rawaito shi ya mulza da albani inganta shi shine manzo sallama ya ce inna auladakum hibatullahi lakum ta'ayanku baiwa Allah ne a gare ku habu liman sha'u ina kan ya liman Allah yana ba wanda ya so maza yana ba wanda ya so ya ba shi mata yadda ya ga dama haka ya ba hikima qawm wa amwaluhum lakum to da ku dukkanin ku dukiyoyinsu da ƴaƴanku dukiyoyinsu na ku ne idan ake tumiliha in dai kun bukace ta wannan shine malu sai da zan da albani cewa wannan hadisin ya ƙara mana wani ƙaidi an yi wani da bai ga fadin annabi an don wani kula abika a wannan hadisin zai ce idan hashtun ilaiha in kun bukace ta haka ba wai kyauta ko kuma tasarrufi zai irin na ganin dama na takurawa na nuna isa a sai idan da na faɗa an buƙaci ainihin wannan dukiyar ya buƙaci da wannan ya halatta a gare shi ya ɗauka wannan ah, ɓangaren uwa ɗin kenan wasu mazan da cewa to mace tsakanin uwa da uba to magana mafi inganci kuma insha Allah ta'ala cewa uwa ita ma kuma uba take a wannan yanayi ita ma uwa kuma uba take shi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu rawaito wannan hadisin hadisi na farko da muka kawo a wannan babin an ta wani kula alika a jabir rawaito shi to shi wasa cewa yake da uwa da uba duka ɗaya suke a wannan wata kuma babu wani mai a cikin Allah ta'ala uwa da wannan haƙƙin illa kai namiji kyau da su ba da dogon sa su da ke ragewa ko a a bangaren amma dai ala kowa ma tana da haƙƙi da yawa cikin ke tsanta na dai ba ta kai kawa kyauwa ba kuma dukkanin sai da bukata kuma sai babu fitarwa in aka samu ɗaya da cikin abubuwan ba bukata ko kuma akwai fitarwa to tana da iko ya ja tana da iko ya hana amma dai kar ya kusa ta iyaye a rozo da ta zama da ta'ala aka ce wani wani yake tambayar sun ce mahaifiyata tana kokarin ta ɗauki dukiyata ta bai ɗaukuwa na mata tana mai da haƙƙin da tsayon mata ta sai ta ce ne wa mata mata wannan tsohon abin ne da kishin tsoron da ke cewa kishi tsakanin yan uwa mata ko uwa mace da kuma matan mutum amma sai ce kai ƙoƙari kar ka kusa ta. ta yi ƙoƙari yar ka ma'ana kenan ba haƙƙinta ta bane ba amma ga ƙoƙari ka lallashe ta karka suna ta ba ka ba dole ba ne ba haƙƙin da uwa ta ɗauka su da cewa ko da mace ta ɗauka yawa ɗa ko yawa ɗan uwan ko wannan ba su ba sai dai yana akwai lalura zahira shi ne dan Allah wa alwari misal zalik ita ma wannan ayar kanta imamu sai yake cewa alawar su tafi za a jiban abu za a jiban abu magajin ta idan ya zamanto babu uba kuma san ba shi da dukiya to ya waje ba ga wannan magajin irin abin da ya waje ba a kan uba na ciyarwa ga shi wannan san da ake shayarwa da tufatarwa ma'ana ga wannan mai shayarwa din mace da take shayarwa da kuma tufatar da ita duka ya waje ba a kan magaji kuma yana gado in ba mu ba to sai zama da akwai babban wa ba kuma kananan kayan an ban ba to kuma uban bai bar wani abu da yake zai wada cikin gadon ɗan nan in ne yana da dukiya uban ya ban masa wani gidan haya ya ban masa wata mota ya ban masa wani hannun jari to wannan shi kan ci dukiyar za a dauka a bawan mai shayarwa ko ce ma babu ko ba ki da shayarwa ba ka da lafiya ko maka ita za ta shayar za a biya ta ko kuma ita uwar uban ya riga da ita za biya ta to wannan biyan da za a yi mata uban baya na kuma dan ba a masa gado mai inganci ba to wanda ko wani babbansa ko wanda ke da zai iya gado daga wajensa shi Allah ce alwari magaji shi ma ya waje ba yi abin da mahaifi yake wannan ji mamu sai ji dalla ala wajen da masu labarin المسلمين على قريب الوارث الموسم kenan ya wajaba idan akwai makusanta masu karamin karfi to makusancinsu ɗan uwansu wanda yake mawadaci ya wajaba a gare shi da ciyar da idan aka samu yawwa ita ma musamman an tattauna da yawa a tsakanin malamai amma dai wannan kawai na da karfi sosai idan ya zama to akwai larura ta rashi dan wawa ko baba ko babba ko dan dan uwa duka waɗannan magajen suna gado inda a ce wannan ɗan jaririn yana da dukiya sai ya mutu ya uban da masa dukiya to dukiyar da ta ba wataƙila wancan wannan su shi zai kwashi galibin shi ne zai ci ko sauran yan uwa inda akwai yan uwa to wannan yan uwa su za a haɗu a cikinsu su fitar kamar misali siyasin da ta faru idan mutum ya je kisa sai zama to jiya ta hau to jiya ai magaza ne kowa gwargwadon gadansa daga wannan mutumin gwargwadon abin da zai gani da ma'a kusa kawai mai inganci cin magurin malamai to shi ma'anar wajen shi zai ciyar a shayar da wannan ɗan shi zai bayar da tufafi shi zai kula da sauran abubuwa sai na hada da falon idan iyayen suka nufi za su shayar za su yi yawon kafin shekara biyu an tara da minu ma ainihin lokaci a mana da bisa yardar su akan lokaci sun yi ta yanzu za mu sha za mu ainihin yayin nan yaro wata shawarar ta bai nan a shawarar ta kanu cewa shi wannan maslaha ne ga yaro ko ba maslaha ne shi ba to kuma maslaha kuma suka yadda Allah ya ci kula da nuna alaihi ma malamin da ke fi tsani kaulai ba laifi ainihin a yaye shi tara kuma shekaru biyu su cika saboda haka wannan asalin kenan cewa in aka juya ta idan bi yarda ɗaya daga cikin su uwa ba ta yarda ba ko uwa bai yarda ba ko kuma aka duba aka cewa ya yawan yara a lokacin zai cutar da shi ko da su sun yarda amma sai wani makusanci ko wani alƙali ko hukuma ta cewa ya yi yaron a lokacin akwai cutarwa ko suke kodin su shana su ja don su kuma kamshin wannan wannan la ya juzu su samu bai halatta وإني أنا كانوا أمر الله إنه قد الله taimaka talakawansu da magani ɗaukar mataki da tallafa